Deutsche Welle. Taɓa kalashi. Allah ya sa a yi Ramadan lafiya, a kuma bude baki lafiya, Allah kuma shi ba mu zaman lafiya Najeriya. A kowace shekara a daidai lokacin da ake fara azumin watan Ramadana, akan samu wasu ƙungiyoyi ko ɗaiɗaikun mutane da ke rarraba kayayyakin masarufi ga musulmi marasa ƙarfi, sai dai yayin da ake wannan aiki na gari. a wani bangaren kuwa korafe-korafe ake yi yadda farashin kayayyakin masarufin ke tashin gwauron zabi a kasuwanni to albarkacin wannan wata mai alfarma a wannan makon shirin na taɓa kalashi da ya saba duba batutuwan da suka shafi al'adu addinai da kuma zamantakewa za mu ji yadda shirye-shiryen azumin suka kankama musamman ma a najeriya da kuma niger masu sauraro muhammad nasir awal ke marhabin da saduwa da ku a wannan lokaci. Madalla. A wani mataki na kyautata kyakkyawar dangantaka da zamantakewa tsakanin musulmi da Kirista. wata majami'a da ke birnin kaduna a arewacin najeriya ta rarrabawa ɗaruruwan musulmi na ƙasassu da ma mata 'yan gudun hijira kayan abinci da sauran kayayyakin masarufi Fasto Yohana Buru shi ne shugaban farfaɗo da zaman lafiya da sasantawa tsakanin mabiya addinai daban-daban, wanda kuma har yau shi ne shugaban majami'ar da ta kai wannan kayan tallafi ga musulmi a Kaduna. ya yi karin haske kan dalilan da suka sa su ba da wannan taimakon. Gaskiya akwai manyan dalilai guda uku. Na farko, Ramadan babban wata ne a cika addinin musulunci. Mu kristoci mun san me azumi. Shi sa na ce bari amfani da wannan watan in sa da kyakkyawan zumunci tsakanin da musulmai in kai wa nakasassu abin bude baki domin su yi wa kasan nan addu'a yadda za mu samu cikakken zaman lafiya na biyu su ba masu kaɗai na kasasun ba muka je gurinsu hadde da masu gudun hijira suna cikin wahala akwai wahala kasan nan kowa na kuka shi ya sa na ce dole mu ci gaba da taimakonsu yadda za samu abin bude baki a wannan azumin domin a rufa juna asiri a kuma yi addu'a don a samu zaman lafiya na uku shine muna so mu haɗa kan al'umma ne a yi gudu tare a tsira tare shi da yi fasto hana buru bai tsaya kan ba da kayayyakin masarufi ga mabukata ba a kowace shekara daidai wannan lokaci yakan kai ziyara gidajen kurkuku yana 'yantar da musulmi da ke zaman gidan yari bisa wasu laifuka da ba su taka karasun karya ba kana isa da su da iyalansu don yin azumi to a wannan shekara ma faston zai yi hakan ai shekaru shida kenan muna yi ba za mu fasa ba sai wurin da mu ya kare ko Allah bai yarda mana ba nan 'yan kurkuku nan nau'in mutane uku kenan ka san da cewa wurin sun sufa ba su aikata wannan laifin ba wurin su kuma sun shiga wata lalura ne suka samu kansa cikin wannan wurin su kaɗara ne wurin su kuma kuskure ne koko da ganga yi masu ƙananan laifuka da ba hatsari ga al'umma ba to ire su ne muka tsamo a kurkuku in mun fitar da su sai mu roki Allah mu kuma gaya musu su iyakan kokarin su je su roki Allah domin lokacin Ramadan ne don da haka ba za mu bar su a baya ba su ma mutane kamar mu dole mu tausaya musu mu yi abin da ya wajaba kan mu in mun haka to wallahi aikin Allah kenan Rulwana Abdullahi da ke zama shugaban kungiyar kare 'yancin nakasassu a Najeriya kira ya yi ga sauran al'umma da su yi koyi da wannan aikin alherin. Wannan abu bayani ya tabbata ko kuma ba sabon abu bane a wajen pastor ya fara karin kumallo da matsakasassu a kan watan Ramadana. Wannan abu ni ina so amfani da wannan dama ni in kalubalanci sauran malaman addini ba ma kristoti ba ta musulmai da su yi koyi da abin da pastor yake. Ba masu fama da nakasa kaɗai suka samu wannan taimako ba. su ma 'yan gudun hijira da suka tsere daga rikicin boko haram a arewa maso gabacin najeriya sun samu wannan tallafi maman aisha gamborun gala ɗaya ce daga cikin 'yan gudun hijira da suka samu wannan tallafin da ta nuna jin daɗinta. mu kama bakin azumi da shi mun gode allah saka da alheri allah ya bashi abin da muna nema gashi ya kawo ma jama'a har da gidan gurage duka ya kawo ma mai gudun hijira ma ya sun samu ga masara ga wake ga gero don an samu abinci mun gode mun yi farin ciki to rarraba kayayyakin abincin na buɗe baki ya zo ne a daidai lokacin da farashin kaya ya yi tsada a kasuwanni ba ma a najeriya kaɗai ba har da ƙasashe makota irin su jamhuriyar niger inda maimakon a samu sa'idar rayuwa albarkacin watan na azumi mai tarin falala sai wasu jama'a na amfani da wannan dama domin azurta kansu da kansu ta hanyar ƙara kuɗaɗen kaya malama hamsatu korafi ta yi akan yadda kayayyakin masarufi suka yi tsadar gaske a birnin gaya gaskiya na ta zan sayan kwamdetar na wasa na ga yayi tsada eh dankalin turawa shi an gwada mashi kuɗi na ceto na wasa kai hata da aubergine ma da wanga puwavuran duk kaya kayayyakin ma gaba ɗaya sun yi tsada dama dai kusan kowace shekara a daidai wannan lokacin kayayyakin masarufi kan yi tashin gwauran zabi al'amarin da har yanzu yake ba al'umma damar tunanin cewa mafi yawan 'yan kasuwa ne ke kokarin azurta kansu in ji sule ɗaya daga cikin magidanta da wanda lamarin ke ci tuwo a kwarya da na shiga kasuwa lallai rai ya ɓaci me rai ya ɓaci maimakon a ce musulmi ya taimaki ɗan uwan shi musulmi ya rage to sai ya zamanto da ƙari ne maimakon ka nemi lada sai kana neman zunubi menene kana neman zunubi ƙara kuɗin nan da kake wani ruɓanya riba da kake saboda azumi musulmi ko an ce ka taimaka ma dan uwanka musulmi amma sai zamanto abin ba tausayi bane babu ragowa ki doka misali yanzu kamar cikin ƙasar bene. in an ce miki nowal ta zo wallahi kina ganin an yi kasan firi a san fursan abin da ke jika bel ya komo jika abin da ke jika ya komo ɗari kenan su sibidillahi suna nuna mana bambanci tsakanin su kiriciyan da mu musulmi kenan mu ba cikin zuciya yake ba neman kuɗi ne muke amma ba musulunci a cikin zukatan ba addini ba ne muke tsakani da Allah. To sai dai 'yan kasuwa a cewar wannan ɗan kasuwar a gaya tashin farashin kayan ba daga gare su ba ne. Da muna riƙe da kwatanti nan mahauta mun biyo hanya duwan bai ansa komi gare mu. Amma yanzu je komi ya sau ya biyo hanya ko an ce shanu na mahauta ne sai ya karɓi wani abu. Ke ga babu tausa a ciki ko? Amma yanzu muna buɗa a harma cikin wannan watan in an ka so shi na runji an ka to an ka na yanka ne dan Allah su tausaya ma mahauta shi mahauci ba za a yana a kasashen waje da sa ba nan za a yanka ne gaya Isma'il Hassan wanda shi ma ɗan kasuwa ne cewa ya yi laifin ba daga 'yan kasuwa ba ne wannan lamarin ba da gare mu ba ne saboda da inda suke yi transport ɗin nan nasu su zo da shi nan na mu kuma da ya zamanto kamar wani sakunoni wasu abubuwan da lokaci ma awo na zamu yi mu zo nan mu sa mu sai su a hakan da ke ga daga can ne kayan nan suke dan ƙara kuɗi me in sun zo nan na su kuma waɗanda za su kawo din nan wannan lokacin tunani ne za su yi ce na abu da sun ka ɗaukan nan sun ka kanan na su ma dole sai sun samu abu da sun ka nemi riba kan shi kenan mu kan kanmu da muke sai kaɗan kaɗan dole ne za mu tunanin ya yi kamata a ce mun ɗan samu ma mun samu wani abu. Fatan al'umma dai ne 'yan kasuwa su tausaya, kana su kuma hukumomi su shiga ciki ta yadda talaka zai samu sauki. addinai musulunci kiristanci a To masu sauraro muna muku fatan alkhairi a wannan watan na Ramadana mai tarin alfarma a nan kuma za mu yi sallama da ku a madadin abokan aiki na musamman ma wakilinmu na kaduna ibrahima yakubu da wakiliyarmu a garin gaya a jamhuriyar nijar ramatu isa wanke ne naku muhammad nasir awal ke cewa a kasance lafiya daga nan sashen hausa ne dw